Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda gasar Turai wato Europe ke gudana. To kamar yadda aka ji dai tun a shimfiɗa shirin za mu karkata akalarsa ne ka cokam don yin duba kan gasar nahiyar turai wato euro wacce hukumar kula da ƙwallon ƙafan nahiyar ke shiryawa. Ita dai wannan gasa ana shirya ta ne duk bayan shekaru hudu kuma ƙasashe ashirin da hudu ke shiga don fafatawa a cikinta. To sai dai kafin mu kai ga tattauna yadda gasar ta bana da ƙasar Jamus ke karɓar bakunci bari mu je ga Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamuran wasanni dajin tarihin ita wannan gasa. Gasar ƙasashe ta nahiyar Turai da aka fi sani da Euro gasa ce da take da ɗimbin tarihi gaskiya. To wanda ya fara zuwa da wannan ƙudiri na a fara wannan gasa ta kasashen nahiyar Turai shine wani ɗan ƙasar Faransa mai suna Henri Launi." shi ne fara zuwa da wannan kudiri a 1927 wanda ya ce ya kamata kasashen nahiyar turai su haɗa wata gasa da za su dinga nuna bajintansu musamman a bangaren kwallon kafa to amma wannan ƙudiri bai samu karbuwa ba sai a 1958 shekaru uku bayan wannan bafaransi henri da launi ya riga mu gidan gaskiya kuma mahukunta wannan gasa ta euro saboda a dinga tunawa da wannan bafaransi aka sa wa sunan kofin henri da launi to an fara wannan gasa ce a 1960 tarayyar soviet ita ce ta zama ƙasa ta farko da ta fara lashe wannan kofi a lokacin ƙasashe takwas kawai suke fafatawa a wannan gasa ta euro ganin cewa sauran manya-manyan ƙasashen ba su fara aminta da wannan gasa ba tun da za a ce sabuwar gasa ce cikin manyan ƙasashen da ba su fafata ba har da ƙasar ingila to daga bisani kuwa gasar ta fara samun karbuwa to amma inda aka fi ganin ƙasashe sun yawa a gasar shine a shekarar da. 96 da aka fafata a kasar ingila wanda shine karo na farko da kasashe goma sha shida suka fara fafatawa a wannan gasa don yanzu bincike ya nuna cewa baya ga kofin duniya babu wata gasar kwallon kafa da ake yin dandazo ake tururuwa aje a kan lafiya da gasar euro to tun da aka fara wannan gasa dai kasashe goma suka taɓa lashe wannan gasa ta euro waɗannan ƙasashe da suka lashe wannan gasa sun hada da ƙasar jamus wanda ta lashe so uku sai ƙasar spaniya wanda ita ma ta lashe so uku akwai ƙasar italiya wanda ita ce take rike da wannan kofi ita kanta ta lashe so biyu sai kuma ƙasar portugal ta lashe so ɗaya to haɗaɗɗiyar daular ko kuma tarayyar soviet za a iya cewa ita kanta ta lashe wannan kofi so ɗaya sai ƙasar czechoslovakia ita kanta ta lashe sai ƙasar netherlands denmark girka da kuma ƙasar faransa yanzu kuma kai tsaye muna tare da abokin aiki michael kudusin wanda za mu tattauna kan wasu batutuwan da suka shafi gasar ta europe da ake fafatawa yanzu haka a kasar jamus aji michael barka da wannan lokaci to barka da yi. ya ka kalla salon kamun ludayin gasar a wannan karan da ake fafata musamman a wasannin rukuni da ake ci gaba da yi eh, to gasa dai za mu ce yana tafiya daidai saboda ana buga wasanni kuma suna yin armashi daidai gwargwado eh, to sai dai ana samun watan akwai kungiyoyin da ko kuma tawagar da ake tunanin a wannan wasar za su samu komai da sauki a matakin rukuni duk da cewar a rukuninsu akwai akwai tsauri ana ganin za su samu sauki kamar ingila misali wato kamar wannan tawagar ta shigo da 'yan wasa da ake ganin zakakuran 'yan wasa ne kuma za su kai tawagar gaci amma kuma sai gashi eh, kusan a ce wankin hula ya kai su dare <laughs> amma kasan kocinsu da ake tambayarsa game da ko menene dalilin haka shi bai ɗora alhakin haka akan yan wasa ba idan yana ganin ya yi gwaji ne da bakin shi ya fito ya ce ya yi gwaji to kuma kaga bai kamata a ce a wannan lokaci lokaci ne na za a gwada kamar Alexander Trent Alexander Arnold dan wasan bayan nan ya kawo shi tsakiya a ko me zai yi a tsakiyan to wallahu alamu to <laughs> kuma haka dai aka yi wasan bai mai kyau ba aka cire shi a wasansa na karshe da aka buga ah, kuma wasa aka tashi can jaras ba a samu an saka kwallo a raga ba to ire-iren waɗannan sun faru akwai tawaga da ake ganin za su samu komai da sauƙi sai abubuwa da suna ɗan musu tsauri na kuma idan muka duba ma ita ma belgium za a iya cewa a wasanta na farko bata ji da daɗi ba yanda ake tunanin kai tsaye ita ma za ta iya samun nasara amma kuma sai ga shi wankin hulan ita ma kamar yadda ka ce ya kai ta ya kai dare to abin kuma ta buga wasa mai armashi wasan ta ga na karshe wa bayan nan wasa wasa ta buga mai armashi kuma ta nuna ainihin irin ajinta daman abin da ake zato ke dan daga gunta kuma sai gashi shi an samu irin yan wasa zakakuran yan wasan ta kamar su Romelu Lukaku su Kevin De Bruyne mm. duk sun nuna ainihin irin ajinta a wannan wasa naam to bari mu duba ta goma shi da 'yan wasa suke samu a wannan karan kana ganin cewa irin rawar da ake sa ran wasu manyan 'yan wasa su taka kwalliya na biyan kudin sabulu misali mu dauka tsohon zakarar gasa zakarun nahiyar turai wanda kuma ya lashe kyautar ballon mm. wato luka modric kenan mm. kana ganin rawar da yake takawa da kasarsa ta kurushiya abin na ba da armashi koko lokaci ne ya yi shi ma da ya kamata a ce ya yi bankwana da wasan kwallon eh, kafa yanzu lokaci ya yi kuma akwai rashin sa akwai wanda ke irin shekarunsa kuma za su yi bajinta to shi ma dai ya an sa rai to amma duk da haka idan an sa rai a irin dan wasa irin wannan wato dole a rika dan daga ayar tambaya ganin cewar komai na iya faruwa saboda yanzu ba da idan da shekaru goma baya ne zai yi bajinta na fiye na kin karawa kuma bajinta irin wadda da idan ma bai yi ta ba sai an ga laifinsa to amma a wannan lokaci shekaru sun ja ya fara ma tunanin rabuwa da wannan harkar mm. to dole sai an yi taka tsantsan wajen yanke hukunci a kansa haka shi ma cristiano ronaldo mm. eh, gashi har yanzu dai da aka fara a wasanni biyu da aka buga a wannan gasa bai samu nasarar saka kwallo ko da guda ɗaya ba eh kwarai da gaske watan abin da hakan yake nunawa shine cristiano ronaldo girma je za a ce girma ya zo mm. sannan kuma akwai tunani da hankali fiye da ma yadda yake a da idan ka ga wasansa na baya bayan nan da aka buga ya baiwa abokin wasansa kwallo ya saka a raga duk da cewa akwai alamun zai saka a raga watan cristiano ronaldo tunanin a samu nasara ne kawai ya mamaye kwakwalwarsa a halin da ake ciki wanda idan da shi sai ya eh, da ake kallo ko masu ainihin kawo bayanai na wasanni suke ganin suke cewa idan da da ne zai buga wannan kwallon ne in ma bata shiga ba shikenan to Michael a ƙarshe menene hasashen ka ga yadda ita wannan gasa za ta kaya watan yadda al'amura ke tafiya akwai wahalan gaske idan ba wa'anda suka riga suka haye zuwa matakin eh, yan sha shida ba eh, to zai yi wuya ma ka faɗo wani abu saboda kana faɗin wani abu yanzu sai ka ga a matakin rukunin nan da ake ƙoƙarin a fita an cire ma wadda ka faɗa to abin yana da wahala ya nuna cewa ƙungiyoyi eh, da dama ko kuma ƙasashe da dama sun samu ci gaba a wannan harka ta ƙwallon kafa to akwai dai manya wa'anda aka sani da wanda mm. ake tunanin su ma za su iya yin wani abu kamar irin su daga spain din kamar england da aka ambata kamar irin su faransa da belgium din da sauransu su ma ana ganin za su yi wani abu amma komai na iya faruwa to muna godiya michael kudisin Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.